Ƙungiyar Fulani matasa da ake kira Fuldan ta gudanar da taron faɗakar da matasan Fulani muhimmancin zaman lafiya tsakaninsu da sauran al'umma. Taron ya yi nazarin halin da Fulani matasa ke fuskanta da suka hada da rashin ayyukan yi da kuma karancin samun guraben ci gaba da karatunsu a bayan sun kammala makarantar sakandare. Malam Kabiru Musa shine shugaban kungiyar a jihar Bauchi ya yi bayanin makasudin taron. mu dai mun yi wannan taron a nan saboda mu haɗa kanmu fulani matasa kuma mu zo mun tattauna abubuwan da yake mana ci gaba kamar abubuwan fulani yanzu yadda muke a nan a jeji mu makiyaye ne masu kiwon sanukenmu a jeji ba masu neman tashin hankali ba kuma yanayin abubuwan da ake faɗa fulani masu neman tashin hankali ne wajen kiwo mu ba masu neman tashin hankali ba ne zuwa ga wani abu duk wani abu da zai kawo mana tashin hankali tsakaninmu da masu noma muna dan kau da kai mu da shi saboda a na lafiya to ya alakan ku take da sauran kungiyoyin fulani matasa irin su kautal hore fulbe da dai sauran wayannan to waɗannan kungiyoyin waɗannan iyayenmu ne duk abin da suke giya mana kuma muna bin biyayya da su mu matasa ba mu adawa da su ko mu nuna masu mun fi da wani abu ba babu wannan mu dukan su shugabanninmu ne har ila yau sakataren kungiyar ibrahim makau ya yi ƙarin haske kan al'amuran da suka shafi rashin aikin yi da kuma batun ilimi mun zo nan ne mun yi taro na haɗa kan matasan fulani dangane da abubuwan da muka gamu matasa muna bukatan amana kuma an bar mu a baya kamar me da me kuke akwai wanda suka gama makaranta da yawa suna neman aiki yi ba su samu ba to wannan kungiyar namu na matasa tana kokari don eh, matasa aiki yi da kuma waɗanda suka samu suka gama makaranta suna son su yi gaba ba su samu admission ba wannan kungiyar tana kokari don ta samar masu da admission malam sha'abu abubakar dattijan kungiyar ne ya yi bayani kan kicin fulani da manoma da kuma hanyar da za a bi domin warwarewa alal hakika wannan mu mun kafa ta domin niyan neman haɗin kai ga dukkan al'umman makiyayanmu don kuma neman yadda za mu yi zaman lafiya ga duk dukkan al'umma duk inda aka ji matashi sai aga kamar su ne suke kawo rigingimu musamman ma yadda ake yawan samun rigingimu tsakanin fulani da manoma da dai sauran wasu kabilu haka inda yake abokan zama menene kuke faɗawa su wayannan matasa a kullum muna kokarin kira su domin mu fahimtar da su zaman lafiya ta fi zaman ɗan sarki domin in aka samu in aka samu rashin zaman lafiya to komai ma zai iya gagara amma ba dama wannan tarihi ya nuna tun iyaye da kakanni makiyayi da manomi abokanin zama ne su ne ya kamata su haɗa kai in abu ya faru akwai arɗoɗi akwai shugabannin miyitti Allah akwai nasu samiru akwai nasu fuldan akwai su ma sarakunansu akwai mai su a kawo wannan magana a haɗu don a duba a yi gyara a samu zaman lafiya. Ƙungiyar dai ta sha ɗamaran zagayawa jihohi domin tabbatar da cewa an samu haɗin kai da kuma neman ci gaban Fulani a duk faɗin Najeriya. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.